suna na shukura wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu masu sauraro ku gyara zama haɗi da karkaɗe kunnuwanku don jin yadda labarin zai kasance da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Kallon juna suke cike da so da ƙauna kai da ka gansu za ka tabbatar da cewa su masoyan juna ne na ainihi. Ita ta soma sauke idonta daga kallon da suke ma juna, sannan ta ɗago tare da cewa, Habibi, ina son ka fiye da yadda nake son kaina, bana tunanin zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Kai ne majinginar rayuwata, idan ka matsa, rayuwata gaba ɗaya rugujewa za ta yi. Ɗagowa ya yi shi ma ya kalle ta, cikin so da ƙaunar da suke yawo cikin jinin jikinsa sannan ya ce, Habibti, sonki a cikin jinin jikina yake, soyayyaki wani bangare ne mai mahimmanci a rayuwata, cire shi a cikin zuciyata abu ne mai wahalar gaske. Ta yaya kike tunanin zan iya rayuwa babu jini a jikina? Ta yaya kike iya tunanin zan iya rayuwa babu zuciya a jikina? Cire sonki a raina ba abu ne mai wuya ba, don kuwa idan har aka ce za a cire shi sai dai a ɗebi duka jinin jikina domin kuwa son ki a cikin jinin jikina yake yawo. Lumshe idonta ta yi cike da jin daɗin kalamansa, haƙiƙa sun yi nisa a cikin soyayyar juna, raba su abu ne mai wahalar gaske. Buɗe baki ta yi da nufin yin magana, sai ji ta yi an finciko ta ta baya, waigawa ta yi da sauri don ganin kowaye. Gamanta ya faɗi ganin abbanta da ta yi tsaye a gabanta fuskarsa ɗaure, kamar wanda aka aiko ma da saƙon mutuwa. Jikinta ne ya ɗauki kyarma, durƙushewa ta yi a gabansa, hawaye har sun soma zari a kumatunta, shi ma durƙushewa ya yi, cike da jin tsoron abin da Abban zai yi musu. Wani wagon mari Abba ya watsa mata, a gigice ta dafa kuncinta, don har wasu taurari ta gani, shi ma da hanzar ya dafa kuncinsa, don ji ya yi tamkar shi aka mara, don ya ji zafin marin har cikin zuciyar shi. Cikin ɓacin rai Abba ya ce, Khadija, ni za ki mai da ƙaramin mutum, ni za ki kunyata, ki har kin isa in yanke magana a kanki ki bijire min? To bari ki ji in faɗa miki, ko za ki mutu, ba za ki auri wannan yaron ba, auren zumunci zan miki, kamar yadda na yi wa kowane ɗan uwanki. Ya ga ya kalli saurayin da har lokacin bai sauke hannun shi daga dafakuncin da ya yi ba ya ce, Kai kuma, ban gargaɗe ka ba, akan kar na sake ganin ka da ɗiyata ba, kar ka kuskura na sake ganin ka da ita idan ka bari hakan ta faru ya yi kwafa sannan ya juya ya fara tafiya can ya waigo kuma ya kalle su sannan ya ce ki tabbata da kin shigo gida cikin sakon biyu da sauri ta miƙe ta ƙarasa gaban shi ta durƙusa tare da haɗe hannunta biyu guri guda sannan cikin murya kuka ta ce abba na na roƙe ka da Allah ka yi haƙuri ka yi min rai kar ka raba ni da Ahmad wallahi shine rayuwata ba zan iya auren kowa ba in ba shi ba, shi kaɗai nake so, zuciyata tarwatsewa za ta yi, abba idan har ka raba ni da shi, wani dogon tsaki ya ja tare da yin bal da ita ya ce, a lallai, dole za ki zo ki ta sani ki rinka gaya min maganar ranki, to bari ki ji gaya miki, Dole ki ki amshi auren zumunci kamar yadda ‘yan uwanki suka amsa, daga rana irin ta yau, ba ke, ba Ahmad, kin ji na faɗa miki, Jin hakan ya sa Ahmad ya yi saurin ƙarasowa wajen abban shi ma, ya durƙusa gabansa tare da cewa, Abba, don Allah kar ka raba ni da Khadija, wallahi ita kaɗai nake so, Abba, me yasa kake neman ruguza mana rayuwanmu, Abba, don Allah ka yi haƙuri ka bar mu mu auri junanmu. Banzan kallo ya watso mishi, sannan ya shiga cikin gidan. Ahmad har ya fara zub da hawaye, da sauri Khadija ta ce, ka daina zub da hawayenka Habibi. Zuciya ta ƙuna take a duk sanda na ga hawayenka na zuba, shi ma kallonta ya yi sannan ya ce, Habibti, ke ma ki daina zubar da hawayenki, ko kaɗan ba na son ganin hawayenki na zuba, tabbas hawayen masoya akwai su da zafi, don kuwa a yanzu ji suke kamar zuciyoyinsu za ta fashe ganin hawayen junansu. Kamar an tsikare ta ta miƙe tare da cewa, Habibi, zan shiga ciki, kafin ya yi magana, ta yi saurin shigewa cikin gidan. Tashi yayi kamar wani mara lafiya, da ƙyar ya ƙarasa wajen motar shi, yana haɗa hanya kamar wani ɗan ƙwaya. Haka ya shiga motar ya ja a tsiyace ya bar ƙofar gidan. Khadija kuwa tana shiga ta tadda ƙanwarta mai suna Ayush, zaune a falo tana kallo. Kallo ɗaya ta mata ta wuce saman ɗakinta, yayin da Ayush ta bi ta da kallon tausayi, don kuwa ta san duk abin da ke faruwa. Sosai take tausayin ‘yar uwar tata, don dai ba ta da yadda za ta yi ne, tashi ta yi ta bi ta ɗakinta. Tuna baya, Alhaji Awwal Bafu shi ne sunan mahaifin Abban Khadija, Alhaji Awwal mutumin kirki ne, matar shi ɗaya Hajiya Asma'u, ita ma mutuniyar kirki ce, suna da ‘ya'ya uku, Alhaji Abdulwahab shi ne babbansu, wanda aka fi sani da dadi, yana da ‘ya'ya uku, sai Alhaji Ibrahim, wato mahaifin su Khadija, wanda aka fi sani da Abba, sai kuma autarsu Hajiya Zainab, wadda aka fi wadda aka fi sani da Umma, tana da ‘ya'ya biyu, mace da namiji. Mijinta ya rasu shekara takwas da ta wuce. Alhaji Ibrahim Awwal ya kasance mutumin kirki, kuma ya iya zama da jama'a, kasuwanci yake yi, kuma shi mazaunin Kaduna ne a unguwar GRA. Yana da mata biyu, Hajiya Waliya da Hajiya Hafsa. Hajiya Hafsa mace mai mutunci da kamala ita ce matar shi ta farko, amma sun jima Allah bai ba su haihuwa ba, dangi suka uzura mishi har sai da ya ƙara aure, ya auri ‘yar dangi, lokacin ya auri Hajiya Waliya suna zaman lafiya sosai da Hajiya Hafsa. Watan Hajiya Waliya hudu Allah ya bata ciki, Nan fa danki aka fara yi ma Hajiya Hafsa habaice-habaice, haƙuri ta dinga yi har Allah ya sauki Hajiya Waliya lafiya, ta haifi ɗanta namiji mai kyau, ya ci sunan mahaifinsu wato Ibrahim, suna kiran shi da Mu'azzam. sa biyu ta sake haihuwar mace, ta ci suna Rabi'atu, tun daga nan bata kuma haihuwa ba, kuma har lokacin bata canza ma Hajiya Hafsa ba. Allah maji roƙon bawa, Hajiya Hafsa ta tashi da matsanancin ciwon ciki, suna zuwa asibiti aka tabbatar musu da ciki ne da ita, sosai Alhaji ya yi murna kamar ita ce haihuwarsa ta farko. Hajiya Waliya ma ta yi murna sosai don tsakani da Allah suke zaune da Hajiya Hafsa. Bayan watanni ta haifi ‘yarta Santaleliya mai kama da ita, ranar suna yarinya ta ci suna Khadija. Bayan shekara biyu ta sake haihuwar ‘ya mace ta ci suna Ayush. Bayan wasu shekaru biyu, ta sake samun wani cikin wanda ya kasance yana ba ta wahala sosai tun da ta same shi har zuwa lokacin haihuwar. Lokacin haihuwa ta haifi yaranta duk maza guda biyu, ko su ba ta yi ba, Allah ya amshi rayuwarta. Allah sarki, Abba ya ji mutuwarta sosai shi da Hajiya Waliya. Ita ta ɗauki yaran ta ce za ta raine su tamkar ‘ya'yan da ta haifa, suna yara suka ci suna Aliyu da Haidar. Bafu Family shine sunan family ɗin su Khadija. Familin ya shahara sosai don duk ƙasar nan babu wanda bai san shi ba. Family ne na haɗin kai sam baka jin kansu kuma suna da tarin yawa don a kai ƙannan Alhaji Awwal Bafu da dama kuma su ma suna da nasu 'ya'yan da jikokin sannan suna da tarin dukiya kuma suna taimakon junansu kuma tunda suka taso auren zumunci suke yi Maman su Khadija ce kawai ta kasance bare a cikinsu, su yasa sam ba ta jin su wannan kenan. Farkon haɗuwarsu da Muhammad, a shopping mall suka haɗu lokacin sun je siyayya ita da Ayush da kuma su Aliyu. Bayan sun gama siyayyar suka biya kuɗi sannan suka fita, sai da suka je wajen mota sannan ta yi saurin tsayawa tare da ce, Oh, na manta post ɗina a ciki. Aliyu ya ce, Big sister, ki yi sauri please, ki ɗauko. Allah na ƙosa na koma gida, hararar shi ta yi, sannan ta juya da ɗan hanzari ta koma ciki. Waige-waige ta fara yi can ta hango kwas ɗin tata, da sauri ta je wajenta da niyyar ɗaukowa, sai ganin wani hannu ta yi zai ɗauka, a hankali ta ɗago kanta don ganin kowaye, idanta ne suka sauka akan fuskar wani kyakkyawan saurayi, san bai yi kama da Hausawa ba, sai ka rantse irin larabawan nan ne, kallon kallo suka tsaya yi, Can ta sauke idon ta ƙasa sannan ta ɗauki post ɗin ta ɗago tare da hararsa ta ce, Da ɗaukan man za ka yi? Murmushi ya yi da ya ƙara fidda kyawun shi ya ce, Na yi laifi idan na ɗauka na kawo miki, ƙara hararar shi ta yi sannan ta juya za ta wuce, ya yi saurin tsayar da ita ta hanyar cewa, Excuse me, waigowa ta yi ta kalle shi da jiran mai zai ce. Murmushi ya kuma yi sannan ya saita wayar shi ya saita ta sannan ya ce, Kin yi min kyau, Can I take a picture of you? Kafin ta yi magana, sai jin ƙarar ɗaukan hoto ta yi, ta watsa mishi harara. Za ta yi magana, sai ga Ayush ta shigo tana cewa, Sista, kin bar mummuna ta jiranki, waigawa dai ta kalle ta. Sannan ta waiga ta kalli saurayin ta juya ta fice, shi kuma ya yi tsaye yana kallonta da murmushi a fuskarsa. Suna isa gida suka iske Anturabi'atu ta zo gidan ita da mijinta Ankul Mus'ab ɗan dadi ne, yayansu abban kadi. Da ɗiyarsu ƙwara ɗaya mai suna haifa, yarinyar farin jini gare ta, sosai suke shiri da Khadija. Suna shiga falon, haifa ta taso da gudu ta maƙale Khadija, ɗaga ta sama ta yi tana dariya, tana mai cewa, Bebi na yaushe kuka zo? Dariya ita ma ta yi tare da cewa, Anti yau muka zo, kuma na zo miki da tsaraba. Khadija ta yi murmushi suka ƙara falon ta zauna kan kujera, sannan ta ce, Ai kuwa na ji daɗi sosai, ni ma na tawo miki da chocolate. Tsallan murna ta hauyi, nan suka gaisa da su anti Rabi'atu, sannan suka bige da hira. Ba su suka daina firar ba sai da suka ji kiran sallar la'asar, sannan suka miƙe don gabatar da sallah. Two days later, suna zaune a falo ita da Aliyu da Haidar, suna kallon wani Indian film mai suna Dilwale. Aliyu ya ɗan kau da kai daga kallon sannan ya ce, Ni ban ga abin kallo ga Indian fim ba, duk fims ɗin su ba sa burge ni. kajita ta watsa mishi harara don ita gwana ce wajen iya harara. Ita har ta saba da ita ma, ta ce, Ba su burge ka amma ka gyara zama kana kallon su? Haidar ya ce, Hmm, Brother Aliyu kini bibin shi ya yi mishi yawa. Aliyu ya miƙe tare da cewa, Ni bari ma in tashi na tafi ɗaki, gwara ko bacci ne na yi, ya juya ya shige ɗaki, ba a fi minti biyu ba, sai gashi ya da ya zauna ya ci gaba da kallon, bin shi suka yi da kallo, can kadi ta ce, a'a, kai da kace ce ba ka son kallon, me yasa ka dawo kuma, kallonta ya yi sannan ya ce, taimaka musu kawai zan yi na kalla ba don halin su ba, gaba ɗaya suka kwashe da dariya, barin ma haidar da dariyar mugunta. Haushi ya kama Aliyu, ya yi kan haidar da nufin bugun shi haidar ya yi saurin miƙewa ya yi hanyar waje da gudu a bakin ƙofa suka ci karo da ayush duƙewa ta yi tana riƙe da goshi cikin jin zafin buguwar da suka yi da haidar ta ce da hallacen me ya haka jiyar da ka buge min kai haidar ya watsa mata harara tare da cewa to anti masifatu ina sana ai ba zan biye ki ba tsaki ta yi ta miƙe ta wuce ciki ta zauna gefen kadi ta ce anti ki je ana sallama da ke Da mamaki kari ta ce, Ana sallama da ni kuma, waye? Ayush ta ce, Wannan da na ganku tare da shi a supermarket. Mamaki ya cika ta, to me ya kawo shi gidansu? Ya ma aka yi san gidan? Tashi ta ta koma ɗakinsu sannan ta ɗauki hijab ɗinta, sannan ta fito ta wuce su Aliyu da ke zaune a falo, duk suka bi ta da kallo. Tana fita haidar da son jin gulma ya matso kusa da Ayush cikin raɗa ya ce, Sista, waye shi? hararar shi ta yi tare da cewa ban sani ba yanzu fa kaga mai min rashin kunya taba baki yayi koma inda yake zauna aliyu kuwa me zai yi in ba dariya ba cikin dariya yake cewa wai haidar kabon su irin wannan kankana haka cike da jin haushi haidar ya miƙe ya fara bin shi da niyyar huce haushin shi a kan shi nan suka fara zagaye falon ayush kuwa ba abin da take in ba dariya ba Khadija kuwa tana fita ta hango shi jingine jikin motarsa, yau wankan ƙananan kaya yayi, black and white, ya yi masifar kyau, gashin kanshi ya sha gyara, har wannan naɗewa yake saboda sulbi. Ɗago da kanshi ya kalle ta, wani sai sanyen murmushi ya sakar mata, sai ta ji ya yi mata kwarjini sosai, don a manufinta tun daga nesa za ta fara balbale shi, amma sai ta ji ta kasa aiwatar da haka. Har ta iso inda yake, bai daina kallon ta ba hararar shi ta yi tare da cewa kallon fa lumshe idanuwan shi yayi sannan ya dube ta Ya yi murmushi ya ce laifi ne idan na kalli sarauniyar kyawawan matan duniya ɗan zaro ido ta yi waje sannan ta ce ni ɗan a ina na zama kyakkyawa har haka murmushi ya kuma yi sannan ya ce aikin wuce haka ma harara ta kuma watsa mishi sannan ta ce to yanzu dai me ya kawo ka gidanmu ya gyara tsayuwar shi sannan ya ce na zo ganin ki ne saboda na kasa samun sukuni a cikin zuciyata. Cikin rashin fahimta ta ce, ban fahimce ka ba. Murmushi ya kuma yi sannan ya kuma gyara tsayuwar shi ya ce, zuciyata ce ta azazzala min akan lallai sai na zo ta ganki ta ji sanyi. Hararar shi ta kuma yi sannan ta ce, tunda ba za ka faɗa ba, ni zan shiga gida. Da sauri ya ce, a'a, kar ki tafi filis, ki tsaya, zan faɗa miki. Tsayawa ta yi ba tare da ta ce komai ba, ya ce, Am Khadija, ni dai suna na Ahmad Abdullah. Tunda na ganki zuciyata ta kasa samun sukuni, na rasa me ke damuna. Cikin 'yan kwanakin da muka haɗu da ke, sai daga baya zuciyata ta tabbatar min da son ki nake. So na haƙiƙa. Da sauri ta ɗago kai ta kalle shi. Sai dai sam ta kasa yi mishi magana. Ganin haka, yasa ya ci gaba da cewa, Khadija, soyayya ki ta shiga zuciyata ba tare da ta nemi izini na ba, ko izininki ba. Cikin kwana biyu, Sanki ya yi zurfi a cikin zuciyata, ta yadda bana tunanin zan kasance cikin farin ciki idan na rasa ki. Ganin ganin ba ganin ba ta da abin da za ta faɗa hakan ya sa ta juya ta fara tafiya da niyyar shiga gida. Cikin wata murya ya kira sunanta da Dija har cikin zuciyarta ta ji kiran. A hankali ta waigo ta kalle shi, murmushi ya sakar mata, ba ta san lokacin da ita ma ta mayar masa ba. sannan ta juya ta yi cikin gida, hakan nan ta tsinci kanta cikin farin ciki, binta ya yi da kallo har ta shige ciki, sannan ya ɗan yi murmushi ya shiga motarsa ya ja, ya bar gidan da niyyar wata ran zai dawo har ya shawo kanta. Waye Ahmad Abdullah, mahaifinsa mazaunin Kaduna ne shi ma, kasuwanci ne sana'arsa, yana da kuɗi sosai, kuma yana da taimakon al'umma matar shi ɗaya mai suna hajiya zainab su uku ne a gurin iyayensu Ahmad shi ne ɗa na farko wajen iyayen shi, a nan ƙasar ya yi karatun shi na sakandare, ya tafi ƙasar Jordan ya yi karatunsa na digiri da masters ɗinsa, duk dai a fannin kasuwanci. A halin yanzu dai yana da shekara 29 a duniya, kuma kyakkyawa ne shi sosai, sai kuma ƙaninsa mai suna Faruk da kuma autarsu Asiya, wadda suke kira da Asi, wannan kenan.